بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم ونسوفة الحكام na alƙazi abubakar al'asimi a yau insha Allah za mu yi darasi na tamanin da shida kuma za mu tashi fasal fi sharika wato fasalin da ke bayani a kan haɗa gwiwa wajen neman kuɗi ko zai zama kasuwanci ko ta sana'a ko makamancin wani ko ka ce kamfani yin kamfani da yake galibin kamfani ba mutum ɗaya ne yake yin sa amma mutum ɗaya ma na iya nan to wannan shi ne ma'anan asharika ana cewa asharika ana cewa asharka ana cewa ashirka shirka amma akwai tawo ƙarshe eh, ta kasu kashi uku suna cewa aqadun bayna ithnaini fil aqdi war ko bayna mutasharikai fil ne war ribi wanda aka cewa sharika shine kulli tsakanin masu tarayya guda biyu a asali da kuma riba wato jari da riba duka na kuma akan yi da ta fiskoki guda uku duk da misalanta sun fi guda uku na farko akwai sharikatu amwali wato ku haɗa dukiya da dukiya ku nemi kai ka kawo naka yin kada mu haɗa jari kenan kai kasuwanci wannan shi isa ne ta wata shirkatu amwali a ƙarƙashin ta akwai shirkatu inani akwai shirkatu fawa akwai shirkatu amali shirkatu amali wato shirka da aiki tarayya da aiki ana ce mata shirkatu abdani shi ne ku je ku yi wani aiki ku raba ku karbi aiki na ƙarfi ko nuna gonan wani ko gina wani wani gida ko rijiya ko tona masa rijiya ko makamancin wani shi kenan sai kure ba kure ba kuɗi akwai ta wujo ne tarayya na tarayya akan bashi wato ya zama kayan bashi ko karbo kuma ku zo ku sayar sannan kure ba kure ba riba da akan cewa ya halatta a yi irin wannan haɗaka na kasuwanci ko na sana'a suna da yawa amma daga ciki akwai hadisi kudusi Hadisi da abu dawud ya rawaito da isnadi da'ifi alhaki ya rawaito shi a mustadrak yace isnadin sa sahihi ne Allah ya karfafa shine inda ubangiji ta lake cewa ana salisu ne ma lam yakum ahduhuma sahibahu fa idza kanahu kharaju min bainihima yace ni ne na hukum masu haƙin gwiwa wajen neman arziki guda duniya na uku kuma na zan taimake su dole suka haɗa kansu za su nemi halarcinsu kuma da amana babu ha'inci a tsakaninsu Allah ta'ala ya ce tuni na uku su zan taimake su ya ce matuƙar ɗaya bai ha'inci ɗan uwansa ba amma in ɗaya daga cikinsu ya ha'inci ɗan uwansa to sai fita ba ruwa na da su ya ba ka kuɗi kai muku kai kasuwanci shi ke nan, sai ka haɗince shi tana da zai taimake ka ba ko kuma kai da kake maka aiki sai ka haɗince shi wajen biyan haƙƙinsa to nan ma sai Allah ta'ala ya fita tsakani Allah ba zai taimake ku muhallin shahid na hadisin ya cewa ana tarayya mutum Juna ya iya haɗawa su yi sana'a ko harkar hadisi na gaba hadisin abu minhaj yace zaidu bin arqad da barra'u bin azim radiyallahu anhu sun kasance sun yi tarayya wajen kasuwanci sun haɗa gwiwa wajen yin kasuwanci yace fashtara ya fibbatan bi naqadin wa nasi'a sai suka sayi azurfa wani suka saya kuɗi a hannu wani suka saya bashi za su je su sayar sai manzala kuma sai ji labari cewa barra bin hazin da zai da bin harkar fa sun haɗa gwiwa da kasuwanci amma sun je sun siyo azurfa an kuɗi a hannu sai kuma bashi sai manzan kuma ya umarce su ya ce wanda kuka saya kuɗi a hannu wannan babu laifi halal ne ku je ku saya ku ciri amma wanda kuka saya bashi kuma ku je ku mai da shi wannan haramun saboda ai ba a canji da bashi to za ka ya zama mai yadan biyar yadan biyar to za ka sun bada wani abu an ba su ne an ba su ainihin fifta sun ba da wani bangare kaman ka ba da zinari a baka azurfa zinari suka bayar kenan aka ba su a za su biya aka ba su azurfa za su biya zinari amma shi zan lafi wannan bai yi ba saboda riba za ta shiga a ciki wanda suka saya kuɗi a hannu shi su je su sayar in sun ci riba su riba riba haka na hadisi na imam ahmad ya rawaito shi mai tace kuma ya zuwa sayar bukhari suleiman bin muslim ya ce na tambayi abu min hal dangane da canja kuɗi dole ne sai yadda biyarin hannu da hannu ko kuma za a iya yi nasi'atan wato da jinkiri ba sai an yi hannu da hannu ba rafiyawa min hal ya ce masa na sayi wato wani kaya ko kuma zinari ko zinari wani bangaren kuɗi a hannu wani bangaren bashi da ni da wani wanda muke tarayya da shi a wajen kasuwanci sake na sahabbai suna haɗa gwiwa wajen yin kasuwanci to sai ba na gama wannan sai albarra bin adi sai zai same ni sai na tambaye shi haka din halal ne sai ce ai kin yi wannan harkan da shi da zai bin arkam Mazal kuma ya ce masa nake musu ma kana yadda biyadin fa khuzu wa ma kana biyatan fa zaru wanda kuka saya kudi a hannu hannu da hannu ka ba da dinari a baka azurfa wannan ku karba ku je ku kasuwanci halal ne amma wanda kuka saya bashin nan wannan ku mayar masa kayan cinikin haramun wanka sai dinari ka sayi dala bashi da kudin za ka biya da naira ko riyal bashi ko sefa bashi duka wannan haramun ne ba halatta a shari'a amma muhallu shahid ne ba a hana su yin haɗaka wajen kasuwanci ba saboda haka ya halarta dalili na uku shine ijima'in malamai duk malamai sun yi ijima'i cewa haɗa gwiwa wajen neman kuɗi halal ne saboda sahabbai sun yi a zamanin manzara sun a tabi'ai sun yi tabi na sun yi kuma babu wani wanda ya ce sai dai wani nau'i wanda ya hana ko wanda bai cika sharuɗai ba sai a ce wannan bai halatta ba amma matuƙa ya cika sa to za a za a halatta shi bin kudama haka to ijma'i akan wannan mana ce sharikatun fi mali fi mali nau fi amali aw fihi ma tajuzu la li ajali وفتقت إن وقعت على الزمان ويقسمان ريحه حكم منتظم وإن يكن في الأين ذاك اعتمد كجزء الجنس هناك اتحد وبالدعام جاز حيث اتفقا وحول مالك بذاك متفقا وجاز بالأرض إذا ما قوي ما من جهة أو جهتين فعلما كذا عام جهة لا يمتني وأين نوع أرض لدى الأخرى وزي إيه شركة في مالك yin tarayya na kasuwanci a dukiya fi amali ko yin tarayya na sana'a a aiki fi hima ko ka kawo kuɗi in kawo kuɗi sannan mu yi aiki tare mu riba mu riba tsakaninmu shine fi ma cikin duka biyun filmali wal amal da dukiya da aiki ta juzu ya halatta irin wannan halin gwiwa na neman kuɗi ya halatta lali ajali amma kar a sa masa ajali a ya zama duk lokacin da kuka ga za ku raba za ku raba ba za a ce dole ta kai shekara kaza ba ko wata kaza ba kuma ce a buɗe in abun ya kyau ku ci gaba haka in bai kyau ba kuma kowa ka fi haƙƙinsa kawai shi Ku da aka ce sun fi mali yin tarayya a cikin dukiya wato yin kamfani ko kuma haɗaka na kasuwanci kenan da shi ko mutum biyu ne ko fiye da biyu za su kulla cewa za su yi kasuwanci a uwar kuɗi da suka kawo jari ka miliyan ɗaya ka miliyan ɗaya sai mu haɗu mu yi kasuwa kaga wannan dukiya ta shiga kenan a bisa riba ya zama a tsakanin su kowa gwargwadon abin da ya kawo gwargwadon abin da zai samu riba wannan ya kawo miliyan biyu wannan miliyan ɗaya kaga mai miliyan biyu ya fi riba a kan mai miliyan ɗaya in kuma daidai wa daida ne sai su riba riban daidai wa daida kashi ɗaya ina da kashi biyar ko kana da kashi biyu ina da kashi ɗaya saboda dukiya na ta fi taka ta fi taka wannan ya halatta wannan ana ce masa shirkatu inani shirkatu inani ka kawo kuɗi na kawo kuɗi ko mai kasuwanci tare ka faɗa da ka sannan mun tashi sai mu raba riba in kuɗin mu daidai wa daidai mu raba daidai in wani ya fi wani kuɗi wanda ya fi kuɗi zai fi zai fi riba zai fi riba to wannan ya halatta sai ce aufil amali ko kuma tarayya a cikin aiki ba mai ko kobo mutum biyu ko fiye da biyu sai su kulla a bisa cewa za su yi wani aiki su karbi wani aiki a dai. in sun yi shi za su riba ladan a tsakanin kamar gona sai a shirya dubu ashirin nome gonan nan sai su sun kuya in sun gama sai a ba su sai su riba kuɗin daidai wa daidai wa daidai ba wai za a raba gonan ne a ce kai ka noma wannan ne. noma wannan bai zama shirika ba in kowa kirga masa kunyakin da zai noma wannan kowa yana aikin zane kawai amma a taku da abun ana ta abun nan ku fita shi mana in yana da matsala ah, kun karɓi noman gonan kowa zai yi noma ne kawai ba za a riba a ce kai kunya kaza ne kunya kaza wa? shi nan sai a ci gaba da noma kaga yanzu lokacin da ake aikin nan wani zai je ya sha ruwa wani zai je ya fitsari wani zai dan huta duka ne ba za a gane kai kunya nawa kai ne kunya nawa ne ba duk wannan an yi afuwa a kansa wani zai dan samu dan matsala ko za a aiki wani wani kuma ya ci gaba da aiki shi kenan an tashi sai a raba kudi wannan shi ake cewa shirika a wannan za a ce kunya ɗari ne ku karfe ta a dubu ashirin kai ka noma kunya hamsin shi kunya hamsin wannan bai zama tarayya don in na gama nawa zan yi tafiya na sai kuma baka gama naka ba a lokacin to ya zama na tare ake aiki wannan shi ne fil amal fil amal wannan sai a raba ladan da aka bayar a tsakani kamar ma abin da ya shafi gini misali za ku zo ku gina gida ko katanga sai ku ta aiki ko amesin ne za mu biya za za za za mu raba kuɗi ya halatta ko mesin da da lebura sai a yi ta aiki a yi ta aiki daga ba sai a zo a raba a raba kuɗi ko kafintoci su zo su haɗu suna ta aiki suna ta aiki in sun gama sai su raba ko a ba ku abin nan kera eh, eh, kujera ga katako na kan kujera da gado sai ta yi in sun gama sai a biya wannan shi ma ya halatta ana ce masa sharikatul abdan sharikatul abdani wato tarayya na jiki shi kuma ba jari kawai ka fito neman aiki ne an ba ku sai ku haɗu ku yi kure ba abin da aka ba ku shi ma wannan halal ne ko kuma ya zama kun haɗu a kuɗi kuma kun haɗu a aiki wato abin wani bangaren sa in ka duba aiki ne wani bangaren sa kuma kuɗi ne shine kamar yanzu tailori sai su haɗa kuɗi su je su sai yaji sai su zo su dinga su dinga ɗinka riguna suna sayarwa da kansu za su yi dinki da kuɗin su za su sayo yaji to shi ma ya halatta Ta ya zama ina inanin kuma shirkatu abdani duka haka nan kafinta su sayo katako da kuɗin su zo su yi kujeru da gadaje kuma su sayar duk ya halatta babu wani matsala abinda suka samu riba su riba a su riba a tsakaninsu su riba riba a tsakaninsu to shi ma zai ke ta juzi ma'ana ya halatta irin wannan haɗaka na neman kuɗi ya halatta babu saɓani a tsakanin malamai waɗannan halal a dukkan waɗannan nau'o'in halal to sai ce lali ajali amma kar a sa masa ajali kar a sa masa ajali idan mun fara ni kai ka ka kuɗi ni na kawo mun buɗe shago sai muka ce ba za a ba za a rabu ba sai bayan shekara goma to idan aka fara sai aka fara samun matsala ba ka fa jamu ko kuma ni na ga wata harkar da tafi wannan ni na ga wannan harkar ba ta kawowa ko wanda tafi ta sai ce zan koma can ko ina da wata bukatar da tafi wannan kasuwa so ba za a sa masa wani ajali a ce dole sai an je wajen kafin arba idan ba a gane littafin ba kullum aka yi littafi sai a ga kuɗi jari ya rabu kullum to sai jari ya kare kafin a rabu nan dai shekara shida ne daga shekaran farko jari ya fara ba na biyu haka to kaga kafin a rabu jari ya kare ke da kowa na da damar ya ce to ni ya ishe ni haka ya ishe ni haka duka sai a mayar wata wanda ya ce ba a so a mayar masa da kuɗinsa in su uku ne biyun su ci gaba da yi ci gaba da yi ya halatta to da shi ne ma'anan babu kar a sa ajali kuma ko da ba a sai da kayan gaba ɗaya ba kudin da ake da shi a ƙasa a riba sannan ƙadaran ita ma a mata kima kayan sayarwa a mata kima kai ka ɗauki ni na ɗauki kaya. amma ba za ka ce kuma ni dole ya ɗauki kayan ta kuma ba ka kuɗi ba a riba kuɗi kuma a riba a riba ka don zai ba wajen sai da kayan a yi asara wannan ya abin ya halatta sai ce wa fusikhat in waqa'at ala zimam wa yaqsiman ribha hukmun mujtaba wa fusikhat an bata sharika wato shine hajin gwiwa na neman kuɗi in waqa'at idan wannan haɗin guyuwan ta afko ala zimam akan wuya ne idan kuɗin wai ba shi mana idan ya zama na baku da koko za ku je ku nemo kaya ne bashi sai ku zo ku haɗu ku sayar to amma sama a suka ce bai halatta amma akwai malamin da suka halatta to ya kasi mani riba sai su raba riba a tsakaninsu wato idan an ɓata wannan in an fara ta sai aka ce wannan bai halatta sai aka ɓata kai kai bashi ka ka bashi shi ma na ka bashi wada ku sai ku raba riba Maliki a suka ce bai halatta ba to in aka gano aka haramta aka ɓata wannan tarayya ne wannan haɗin haɗin gwiwa ne to wai kasima ne da na da su raba riba a tsakanin su hukumin mulki azam hukunci ne wanda yake majalisi za su raba riba saboda akwai malamai da suka halatta wannan kasuwanci to me yasa suka ce bai halatta ba ana ce mata sharfatul wujuh ana ce mata sharfatul zimam mutum biyu ko fiye da biyu su kulla ba su da jari ko kuma sai mace ku zo mu zo mai kasuwanci ni zan je wajen zaidu zai ni bashin kaya kai ko ka je wajen amma ka karbi bashin ka sai a zo a hada ana sayarwa a zo a da sai a raba riba don haka sai kuya sai su sai sai su raba riba gurgudun kowa abin da ya dauko gurgudun kowa abin da ya dauko na bashi to su sun ce bai halatta ba saboda daga cikin surorin wannan wato haɗakan shine idan an yi asara ta shafe ku gaba daya ma'ana yin za zan ɗauko kayan miliyan ɗaya sai kuma ka ɗauko kayan miliyan biyu to idan aka yi asaran kayan miliyan biyu nan da ka ɗauko ta shafe ni na miliyan ɗaya ya shafe ka to idan ya zama na akwai bambanci kaga shi kila wannan mai kaffa kaffa ne wannan kuma za a faro ta ne idan kuma ka miliyan goma kuma ka wanda suke masu hadari kwastan suka kama kayan kai kuma ka je ka ɗauko ka da ba a ɗari na miliyon lami lafiya ka yi to amma kuma dole ka yi asarar miliyon biyar a can sai suka ce kai wannan akwai garabi a cikin biyar da wannan ya ɗebo ba shi wannan ɗebo ya kwada in ra'ayin sai suka ce bai halarta ba illan shi ne ba a san ƙarshen abin ya zai zama ba a ce kowa ya lamunci kowa kenan kowa ya lamunci kowa to amma idan har daidai wa riga za ku ɗauko to su ma malikiyan sun fi halal wato kai ka ɗauko ka ɗauko ka miliyan ɗaya ne ma ɗauko ka miliyan ɗaya sai mu zo mu kasuwanci an yi asara ta shafi kowa to kaga dama daidai wa daida aka ɗauko to ka ce daidai wa daida ne ya halatta wasu malamai suka ce ko ba daidai wa daida ba ne halal ana ce mata shirkatul wudu ko shirkatu azzima suka ce ta ya halatta musamman idan kun yi ittifaki wuri ɗaya za ku ɗauko kayan za ku ɗauko kayan wajen zaidu ko kamfani za su dinga ba ku ka bashi ko kuma ku zo ku siyar to me matsala ce ai kamar ka sau kuɗi ba kuɗi a hannu ne ko ko kuma ya zama da kai kana da hanyar kaya wani kuma ya zai iya kasuwa sai ka je kai akwai wanda yake baka kaya ko wannan zai maka kasuwanci kaga baki kake ɗauko kayan ba jari ne da kai shi kuma wanda yana muku kasuwa in an yi lissafi sai a riba riba ne matsala a ciki man yi azara kai kai zara. ko ta shafe ku ku cire a cikin riba in riba ba ta fitar ba kai da ka ɗauko kaya ta kan ne ta Ku ya halatta wani ya dinga ɗauko kaya bashi wani yana sayar masa kuma ana riba riba ni na da kashi biyu misali kai kana da kashi ɗaya ko yana da kashi takwas kana da kashi biyu kai mai sayarwa babu dalilin da zai hana wannan to sai suka yace wa in yakun fil aini zaka tumida tajuz inil jinsu hunaka tahada wa in yakun fil aini zaka tumida wa in yakun zaka in wannan hadaka na kasuwanci ya kasance fil aini ko tumida an dogara da shi ne fil aini da kudi to ta tajuz ya halala kudi ne shine al'ain yin kawo miliyan daya sai ka kawo miliyan daya mu miliyan biyu wannan miliyan dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar wato ba kadara ba ne kenan kuɗi ne to idan kuɗi ne ya halatta ina jinsu ka ta hada ina jinsu idan jinsin kuɗi nau'in kuɗin ittahada suka zama iri ɗaya ka a can ma'ana ni na kawo naira kai ma ka kawo naira wannan ba a shiga biyar. na kawo dala ka kawo dala muka haɗa za mu yi kasuwa ba matsala duk darajar kuɗin da ya ne ka kawo sai kwayan a bariyar riyal suka ce ya halatta kidan makumin sai idan ni zan kawo nera sai ka kawo dala zai ya halatta ma kun fahimci bayani don zai iya yi wa misali yanzu za mu yi kasuwanci ne da kai na na abun nan na na na na na provision misali to sai muka ce mu haɗa jari ni sai na kawo miliyan ɗaya sai kuma sai ka kawo dala ɗari takwas a lissafin ka za ta kai miliyan ɗaya sai muka haɗa to za a canja dalar na ajiya sauka don an je wajen canji aka samu ko ba ta kai miliyan ɗaya ba ba ta faɗi ko kuma ta haura ku akwai ne ƙarshen ta ba a san dalar nan a nawa za a canja ba to aka ce ba ya ba sai dai a canja tan sannan a zo a kulla ta zama naira ce haka in sefa ne haka in riyal ne haka in riyal ne to saboda haka suka ce ba za a ba za a haɗa wannan ba ko kuma an haɗa shirka tare da canji yanzu kun zo kun haɗa kamfani kuma kun haɗa da canji suka ce ba a haɗawa kamar ka haɗa ciniki tare da tare da canji to kuka ce wannan baya ba a haɗa shi saboda garari ba a san a ƙarshe yaya wannan kuɗin da su zama ba to da haka ya kamata duk yadda aka tsara ya zama haka ne aka kowa haka yi kawo da nera nera dala dala fa. sefa idan sun yi kawo da wannan kuɗi kuma kuɗin iri ɗaya ne to ya halatta sai zama riba ne a tsakanin Kuma ba haka ba a farkon wa shari'a farkon canji da kuma haɗaka a'a a za a iya samun damuwa a wajen canji amma yanzu idan kasuwanci za a yi na kuɗi kai ka kawo dala ne kawo dala shi kenan sai mu sai da ko naira da naira sai ce wa da ami jaza haisu haisu tafaka wa hawali malikin bi zaka mutaka wa da ami jaza ya halatta ma yi da Sai kira samu sara goma ne ka bau sara ma sai mu sayar mu kama mu kama kasuwanci mu yi kasuwanci da shi ya halatta haifu faɗa ya da ittifa imana mana kai buhu goma ne kai buhu biyar kaga in zuwa yi ma suka ya shari'a in haurawa sai ma duka ta share sai sai wa hawa mutakan shi abun kiyayewa ne malikin da ima malik bi ta da wannan mana shi kai imam malik ya ba a yi da abinci abinci da abinci shi yace abinci da abinci ko da jinsin su iri ɗaya ne nau'in su iri ɗaya siffar su iri ɗaya ce to ka kawo naka na kawo nawa kamar ka sayar min da naka na sayar maka da da nawa ne kuma kafin na karba ko da sai an sayar an karba ake ne ake sayarwa shi abin da ya kalli abun in na kawo buhu goma masara kai ka kawo buhu goma to kamar na sayar maka na buhu goma wannan buhu goma kuma ka riga ka karba don su yi na hannun mu biyun gaba ɗaya duka yana hannun wasu ma suka ce a babu wannan illan ai ba amma sayar ba ba ka sayarwa ba ne an kawo ne za a sayar zai zama shi ne jari to wani ne wani ni ma sayar dawo dawowa kai ka sayar mu dukkan mu ne za mu je mu sayar to sai mun sayar wannan kuɗin ne zai zama zai zama jari to da ka suka ce ya halatta amma sharafin abincin ya zama jinsin sa ɗaya shi ma nau'in sa ɗaya masara masara gero gero dawa dawa wake wake kuma siffar sa iri ɗaya kar ka kamar masara ne in kawo jar masara Ta ga darajar su ba ɗaya ne bakin wake farin wake da jan wake darajar su ba da ne shinkafa ma kala kala ya zama iri ɗaya ce amfanin gonar iri ɗaya suka ta halatta saboda wato kari a cikin wannan sai ce wa jaza bil ardi idza ma qawima min jihatin aw jihatayn fa'lama wa jaza ya halatta bil ardi ayi da qadara idza ma qubima idan aka mata kima min jihatin ta bangare daya aw ne ko bangare guda biyu ta kan wannan wato ya halatta ya zama dukkanin ku gubi kadara kuka gawo? sai a kiman kadaran a kimanta za ta kai dubu kaza na wannan ma zai kai dubu kaza sai a hada shi sai a yi kasuwanci da shi sai a sayar a yi kasuwa ko kuma bangare sai kadara bangare ɗaya kuma ya zama ya zama wani wani abu daban ya zama kenan kuɗi shi ne ma'anar min jihatin bangare ɗaya au jihatai ne ko bangare biyu fa'ada ma ta san wani inda abin yake shi ne kamar yanzu idan muka zo za mu yi kasuwanci sai zama na kai kana da shago baka da kuɗi ni kuma ina da kuɗi ba shi da shago sai ce to mu kima da ka nawa ne yanzu in da aka da shi miliyan uku ne kamar in ka miliyan uku sai mu haɗa mai kasuwa ba mu da biyan haya yanzu idan aka yi kasuwanci shagon namu ne kuma jari namu ne lokacin da za a riba za a riba shago kuma za a riba jari mana dole a yi kiman shago na ko a sai da shi a riba ko kuma haya ne aka kama shagon amma kantan na mutum ɗaya ne ɗayan kuma zai kawo kaya misali kamar a ce dama yana haya ciki jarin sai kare yanzu an fi kama haya sai kasuwa to amma yana da kanta to wannan kanta sai a lissafin ta to da dama dole sai an yi kafin a kama kaya shi ko sai kawo kuɗi gwargwadon wannan kanta ko fiye da haka cikin sai a haɗa a yi kasuwa kowa gwargwadon jarinsa gwargwadon abin da abin da za a bashi ko wani tebur misali a attachment na gina ko makamancin wannan ko wasu kayayyaki na aiki misali kama ce kamfani da yake da injina shi dai yana da injinan sai kuma akwai kuɗi wanda za a sayo kayan da za a sarrafa za a kera a sayar to sai a kiman waɗannan injina shi ke ci kuma wannan sai kawo ya kawo jari sai a haɗa sai a yi kasuwanci wannan ya halatta babu wani matsala a ciki yace kaza da'amu bi kaza da'amu jihatin la wa ainu naw arbula dal ukhra bi kaza da'amu haka nan abinci da'amu jihatin wato abinci na wani bangare wani bangare ya kawo abinci shi ma la yamtani bai zai hannu ba wa ainun kudi kuma la dal ukhra bi an ajiye shi da dal ukura a dai ɓangaren dai ɓangaren ya kawo kuɗi ɗaya ɓangaren ya kawo kayan abinci au argun ko kuma ya zama wato ainihin kadara ne ɗaya ya kawo abinci sai kuma ya kawo kadara ko ya kawo kudi shi ke sai a haɗa sai a yi a yi kasuwanci a sai da abincin ga kimansa ga kuma kuɗin da kawo. in kadara ne ga kimanta a sai da ita ga kuɗin da da na kawo ko da haka sai da kadaran a ga nawa ne a sai da abincin a ga nawa ne shi kuma sannan ne kuma sai na sai na kawo kuɗi na shi kenan sai mu haɗa mu yi mai kasuwanci shi ma halatta suka ce wannan kamar maimaici ne وقفه بيد واحد نوب الاشتراك معتمد ما يشتركان في الأمل فشرطه اتحاد شغل ومحل وحاضر يقول فائدا عرف في غيبة فوق الثلاث أو مرض ومن له تحرك إن عمل في غير وقت تدريه الفائد له wal malu zuciya khalquhu wato zuciyar da za a hada a yi kamfani da shi ko a hada a yi hadaka a yi kasuwanci da shi khalquhu ya shi mu'tamacci ne abun dogaro yanzu idan kai ka miliyan uku na ka miliyan uku za mu hada aka mai sa to dole a cakuɗa miliyan uku nan eh, tana wurin mutum ɗaya ko a cakuɗa ta tana hannun ta yadda dai duk kayan da aka so kawai an so cikin kuɗin mu ne amma za ka rike miliyan uku ka ni in rike sawa, sai kai ka je ka so kaya ne uku ni ma na so naka sai aka ci riba nawa aka faɗi kaga daga nan za a fara samun rikici sai ka sake komawa da miliyan uku ka kafe ka ka ci riba ni kuma na sake komawa sai na faɗi ko riban ta zama kadan to daga nan tarayyar ba za ta yi ba hakan za ta faɗi ya ka ce to dole sai an da kuɗi su zama kamar na mutum ne ko ka dubu biyu to dukan mu ne ni dubu ɗaya kai dubu ɗaya ka dubu biyar haka to ka ga riba in ta aka samu riba to riban dama an sani a tsakanin mu wannan shine abin da ya zama wajibi kenan kenan sharadi ne sai ce wal malu ita dukiyar cuɗanya ta mutamat ne abin dogaro wato ya waje ba tudan da dukiyar da aka yi tarayya da ita ta yadda ba za a iya bambance ta kawai in ma kawo ne duk a jiha da a kawo ɗaya in kuma wani buhu ne duk a zo a haɗa su a wuri buhu ɗaya ko a wani wuri sai a ji a sauka da shi wa wabuhu biyadi wahidi aw wabuhu ne ne shine wawan ina bi ma'ana aw ko kuma aje kudin a hannun mutum daya A in haka da aka ba mutum da kike kenan shi zai je ya siyo shi kuma sun ya kawo kuma sai a tsaya kaga kamar an haɗe shi ne gaba kamar an kusa misali yanzu zai yi da sauki sai aka ba mu sai tafiya sai tsayo kashi kenan suna hannun da ko kuma kayan da aka so za a yi kasuwancin da shi din ya zama yana hannun mutum da ne ya bari ya bude shago da kuma kai ka ka zauna a kasuwanci nan ko kuma kai ba ka zuwa mu duka sharadi ne wani. au fil ishtirak ko kuma a yi tarayya ma'ana duka ya halarta, ko a yi tarayya wajen ajiye kuɗi kuɗi duka yana hannun dukiyar duka tana hannun mu mu kuma shagon ya ka buɗe aka zo aka sai kayan aka sa ni ina da makulli ka sa lokacin wanda ya riga zuwa zai buɗe shago ni ina da makullin durowa kai ma kana da shi inda ake ajiye kuɗi ya mun amince da juna ne muka ce mai kasuwanci ko za sai in ka tashi za ka buɗe durowa ka ba da canji ka ajiye kuɗi nan da mu rowa in ba da canji na aje na aje mu duka ya halatta don an riga an amince da juna suka ce sau ko a yi haka kama yanzu ana yin hakan kuwa Ni wuya ba a ce kai ka miliyan goma ni in kawo duka muna da makullin shago da durowa da makullin sai mai yi ciniki kowa zai iya kirga a wannan ma tsoron da aka rasa miliyan ne zai a rasa wa za a kama ki to kaga amma an amince da juna ana iya yi to haka ne halal ne ba ba da alaka ba sai dai a yanzu ne yana da wuya a yanzu galibi za a je a wajen mutum da ne kaga an rasa kuɗi shi ne zuwa wani da zama shi ne yake da makullin durowa amma makullin shago ga bara a amma tun da yaron shago ma ana ba shi makullin shago ya zo ya to wannan abin da za a yi kenan kaga dukiya tana hannun dukkanin kuɗi nan وأيكما يشتركان في الأمل فشرطه اتحاد شغل ومحل وحيثما يشتركان يعني mutum biyu suke tarayya fil amal a aiki wato suka yi haɗaka na yin kwadago za su yi aiki tare sannan sai a sai a biya su fashartu sharadin sa ittihadu shughuli ya zama aikin iri ne idan gini ne gini ne in noma ne noma ne in girbi ne girbi ko kuma kafintanci ne kafintanci wa mahalli sannan mahallin shi ma ya zama ya zama guda ɗaya inda muke yin aiki wato idan muka yi tare wannan ake masa abdan shirkatul amal aiki ne wannan babu jari ne tani aiki ne babu jari to sai muka zo za mu yi shi idan muka zo muka karɓi gona za mu noma to ya zama na gonan nan guda ɗaya ne duk za mu shiga in yaso wannan ya dauko ta gabar wannan ta yamma ko wannan kudu wannan arewa kaga za mu haɗe ne to amma gonar sai ta zama daban-daban ni sai na gama na kai kuma baka yi rigi ba kaga daga nan za a fara rikici amma an taku da aikin kowa na aiki kowa na aiki sai a haɗe To wannan shine tarayya amma ya zama gonan daban-daban to kaga zai zama ba tarayya kaga an samu mahalli ke ko muhalli haka ne in ana gina gida muhallin ya zama daya sai zamana inda nake gini nan kake gini ina tsora bulok kana tsorawa in rufi ne ina rufi ina kai ma kana yi kafin sauti kenan ga a cakuɗe ne kai ka kama nan ka hada nan mun kai kwanan neman a haka mun gaba amma kai kana yin na wancan gidan ne ina yin na wannan dan zo sai na ga na fi ka aiki mai yawa to daga nan za a fara samun mana to ga sai ya zama na muhallin wuri ɗaya ne ko kuma kusa kusa ne kamar gida ɗaya ne nan ɓangare da nan ɓangare wannan na yi wannan na yi wannan zai iya koma can wannan zai iya dawowa nan to haka za don in kowa na sai ke daban a gefe to ya zama ba a haɗa ba ya haɗin gwiwa ba kenan ya zama kowa na yin nasa ne kuma abin da zai tsore ba in haka ne to haka nan ittihadu shughulin ya zama aikin iri ɗaya ko kuma ya kusa ya zama iri ɗaya. aikin iri ɗaya ko kusan iri ɗaya ne yanzu kamar idan kuka karbi kwan gida kafintocin suka karɓi kwan gida na rufin gida kaga akwai abin nan buga katako akwai kuma buga bin kwano to sai zama na wannan yana buga katako yana yana buga katako kwano kaga duk kusan ne ne ai to wannan babu matsala domin aikin ya kusa ya zama daya ko tela ne sun karɓo wani kwan gidan yanki a kamar a ce yi na wata makaranta da a zo a abin nan duk ke ne za a biya su misali dubu ɗari su rubuta eh, abin nan su yi wannan dinkin, an fa musu yaji to sai suka zo suna yi to kaga kowa ko kowa yana yankawa kuma yana dinkawa kaga ake ya zama ɗaya ko kuma wannan yana dinki, wannan yana yankawa wannan ya yanka wannan yana dinki, in wannan ya gama wannan ya fara sa botin ya fara sa botin a haka har a gama kaga aikin kusan ɗaya ne wannan kaga da ko da wani duka biyu suna kowanne ko ɗaya ɗauki wannan bangare wannan bangare amma kuma duk kowane aikin ɗayan yana da alaƙa da ɗayan aikin ɗayan da zai fi ba sai da aikin ɗayan sai an yanka ake kama bai yiwa an yanka sai an ganyen to haka nan kamar a ce maka mai abin nan makeri sun yi ya kuma makera ka ga wannan zai ƙona ƙarfe wannan zai buki ƙarfe wannan zai don kwasa nan haka a yi ta tafiya a haka da ko abin nan ɗin aikin su kusan iri ɗaya ne to wannan idan an yi haka babu laifi amma ba wannan misali a ce wannan kafinta ne wannan kuma magini ne wannan yana gini wannan kuma yana aikin kafinta ce kuma a ce wasu yi tarayya abinda wannan kafintan ya samu na aikin kafintanci da yake yi sai a zo a hada da wannan abinda maginin nan ya samu a ce za a rewa to ai wani aikin ya fi wani kima ko inda wannan zai wani yanzu sai zamu dubu biyu wannan bai wuce dubu ɗaya ba to ina ce sai su zo su haɗu a wuri ɗaya aiki yin ɗaya ko makamancin to ba ba da aiki da ke daban-daban wannan na nasa wannan na nasa sannan kuma a ce wai wai za su yi tare ya cikin a amma idan dukkanin su magina ne kuma kafintoci sai suka karfi gini da rufi in sun yi gini za su haɗu kuma su yi rufi kaga wannan duka aiki ɗaya suke yi amma wannan yana kaza wannan yana kaza a'a wanda ya daga karɓi kwan gidan aikin ka nemo kafinta daban mai gini daban kowanne ka dinga biyansa ka dinga biyansa sai ce wa hadirun ya kuzu fa'idan arab fi ghaibatin saukar salafi aw marad wa hadirun wanda yake zaune a gida wata wanda yake nan kenan shi kun karbi aiki ko biyu ko ko uku bari mu sa mu ce ko biyu ni ina da ina ta aiki kai kuma ka yi tafiya ko baka da lafiya shi ne Amma sai ya zama yi kai wani uzuri ya zame ka na rashin lafiya ko uzuri na tafiya wata tafiya ta kama ka katar to ya za mu yi ni zan ci gaba da aiki ya za mu yi har yanzu zai haɗakar kana nan za mu yi riba ko ba ta nan to shine karatu suka ce wa hadirun wanda yake nan ya kudu fa'idan yana karɓan fa'idan da aka ba shi ne riban da aka bayar arab wanda ya bijiro yin gaibatin a fakuwan sai dan uwansa wato a tafiyar sai zama na baya nan Sauka salafi a sama da kwana uku au marar ko kuma rashin lafiya sama da kwana uku ma'ana abin da ake nufi a nan idan ka ɗauki aiki da wani za ku nome gona ko za ku gina wani abu ko za ku tona rijiya ana cikin aiki sai tafiya ta kama dan uwanka kuma tafiyar nan har ta kai kwana uku to duk aikin da kai wannan riba ba ta shafi wancan ba za a biya ka wannan za ta yi wannan aiki ko kuma rashin lafiya kama shi har kwana uku bai dawo ba to duk aikin da kai a wannan sama da kwana uku nan to abin da ka samu na fa'ida aka samu na fa'ida naka ne ban da shi don shi ya samu wani mafhumul mukhalafa na magana shine idan bai wuce kwana uku ba to za ku riba riba ka yi kwana uku kana aiki shi kuma tafiya ta kama shi ko bayi da lafiya wannan wai an yafi shi to da haka yanzu idan kuka tashi daidai wa daidai za ku raba riba wannan yana komawa al'ada ne in al'adan garin haka ake yi kenan haka a rinku ba haka wani yanzu an ɗauki noma gona ne muka ɗauke ta walka za a ba mu dubu ashirin mun yi aikin kwana biyu kai rashin lafiya ya kama ka ne kwana uku ina aiki har na ba ku dawo ko ka tashi sai ya ce ko dai zai yi na zai yi wuya sai dai a ware maka na iya aikin da kai sai a biya ka wancan kuma aikin da wancan yayi gaba ɗaya kuma shi kuma a bashi gaba ɗaya to amma yin al'adan garin haka ake yi ai al'adatu muhakkamatu al'ada abun ba hukunci ne sai zama na idan na ɗauki abun nan na ɗauki yayin muka ɗauki gona ko muka ce za mu gini in wani uzuri ya same ka na kwana sama da kwana uku kwana uku ba matsala ne, ko tafiya ko rashin lafiya zan ci gaba dai kai ma haka al'ada haka ake nan sai koyi bari amma al'ada ba haka ake ba wannan yayi yawa amma dan karamin uzuri shi kuma wannan ka'ida ne misali yanzu muna cikin yin aiki sai na ji ina jin yunwa sai ta bari je ci abinci kaga lokacin da ake cin abincin nan kai kana aiki ko ko bari je ta ruwa ko kuma na dan gaji bari na huta da kuma baka gaji ba ka ci gaba da duk wannan ba matsala za a riba riban gaba da ko ina cikin aiki muna cikin yin aiki sai ne wani bako wani ya zo wurina na tsaya ina dan sauraron sa idi me ya kawo shi kai kuma ka ci gaba da yi har kai aiki mai yawa cikin nan ta ina na gama da shi sai ci gaba da yi ko da nawa bai kai na kaiwa ba sai dai waje da zamu riba a riba amma a ce maka abu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku a irin yanzu kamar ai bare ma ba za a ma fara ba kai ka aikin kwana biyu shi yayi kwana biyar kuma a ce koyi bari ba tare koyi bari ba gaba daya bai zai yadda da wannan sai dai kawai shi nan wanka shi ko wani aminin ka ya daga maka kafa shi ke ya tausaya maka musamman rashin lafiya ya tausaya maka wannan ganin daman sa ne amma ba za ta ka'ida ne ya yi samun uzuri na kwanaki kai kuma kana aiki a ce dole sai kuma raba kuɗin kuɗin gaba daya ba a sai dai idan ka daga masa kafa wannan babu laifi to shine ma'anar wannan baiti yace wa man lahu taharrufun in amila fi ghairi waqti tajrihi al-fa'idu lahu wa man lahu taharrufun duk wanda yake da wata sana'a daban banda aikin da kuka dau banda aikin da ya dauka yana yi da dan uwansa kada zama magana kan shirkatul abdan aiki na karfi ku tare a cikin to sai zama yana da wata sana'a daban in amila in yayi aikata wannan sana'a fi ghairi waqti tadriji ba a lokacin aikin kasuwancinsa da kuka haɗa abin nan haɗaka ba ba lokacin wannan aikin ba alfa'idu da to fa'idan da aka samu na misali yanzu gona ne ko ka karɓa za ku ne ko gini ne ko tono rijiya amma daga ƙarfe daga ƙarfe tara ne zuwa ƙarfe biyar an dawo sai kuma bayan isha sai ka samu mashin keke na sai ka je ka ɗanyi a shafan ka kaza ga ka samu wata fa'ida to wannan ta shafe ka ne kai kaɗai ba ta shafi shi dan uwanka ba amma a lokacin da kuke wannan aiki daga tara zuwa biyar din nan ba a yadda ka je kai wani wani aikin ba sai wannan aikin in ko ka je kai wani aikin to za ku riba riba saboda ai yanzu lokacin ne ka bar aiki duk lokacin na aiki ne. za ka ce to wani bari je in mana keke na fai sai kuma ka ci gaba da abin na ɗan lokaci mu samu abin da za mu ɗan ci kafin a biya mu misali yanzu kama a ce ba a ba ku abinci ba a ba ku komai sai kun gama aiki sai ka ce to wani ka ci gaba da ake bari ɗan yi a zagaya ne a taba zan mu samu na abinci sai zagaya ka mu dan dubu biyu ko uku wanda za ku sai abinci ku sai ruwa haka shi kenan wannan ba matsala a kai ka ci gaba da aiki sai samu wannan sai ku zo ku ci gaba da aikin ku wannan fa'idan ya zama mai naku gaba daya amma in ba a lokacin aikin ba ne je dan wani dan buga-bugansa to wannan shine yake da me shi yake da wannan fa'ida ne saboda haka ba ta shafi shi ɗaya dan uwan ba to haka ne idan ma kasuwanci ake yi kasuwa da kasuwa daga kafin zuwa yamma kuke kun haɗa alaƙa ta kasuwanci to da daddare za ka iya zuwa kai wani abun naka daban kuma ba ta shafi shi wannan mutumin ba za a ce lalle lalle ya ɗauki wannan fa'idar da ya samu kuje kuje don ba wai ka ɗauke shi gaba ɗaya rayuwarsa kuna tarayya a cikin wani a kan wani abu ne ayyane ne to iya wannan abu iya wannan abu wanda shine ake ce masa shirkatu al-abdan abinda fasalin da ke gaba shine shirkatu mubaraba ko shirkatu Shiraf. shine ka kawo kuɗi ne kuma na mana aiki mu dinga riba wato ainihin riba za mu tsaya a ƙarshe wannan babu insha Allah sai ranar alhamis sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ranar alhamis za mu ci gaba da littafin nan litinin kuma za mu ci gaba da riyadun salihin sai mun samu wurin tsayuwa